a inda ake shirye-shiryen gudanar da bikin sallah karama a najeriya magidanta da sauran al'umma musulmi sun koka game da tsadar kayan masarufi da kuma rashin kuɗin gudanar da wannan biki kamar yadda aka saba a duk shekara wasu magidanta da iyalai da nisanta da su akan wannan sallah sun bayyana min ra'ayinsu kamar haka sunana suleiman ibrahim to da farko dai za mu godiya ga allah da ya kawo mu wannan lokaci kuma a gaskiya ba za mu ce mun samu matsaloli sosai ba sai dai abin da ba a rasa ba saboda yan eh, kasuwa sun yi kokari iya nasu amma akwai wasu yan kayayyaki waɗanda suke sun sauka muna ko kuma waɗanda a gaskiya ana neman su ƙara eh, taimakawa su duba a magidanta ga halin da ake ciki yanzu ni ba da zan ce sai alhamdulillah tun ki mun gode Allah mun fara azumi mun ga farkon sa kuma da sun Allah zai kawo karshen sa lafiya sai dan ya kamata shugabanninmu su yi wa Allah su yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce ko bayan Allah my name is abdul ah, inshallah ya say tomorrow now all good day inshallah don bayan ya ce na bar komai ga Allah ko da yake na tanaji duk wasu abubuwa da ake bukata ha kuma na sayi kayayyaki ga 'ya'yana duk da cewa dai ana fuskantar matsalar tattalin arziki a ƙasa bincike da na gudanar dare ya nuna cewa a kasarin jihohi da dama ma'aikata na gwamnatin tarayya da ma kamfanoni masu zaman kansu ba su biya kudin albashin wannan wata ba ganin cewa sallan zai kama a tsakiyar wata ne wasu ma suna bin gwamnatocin jihohinsu ba suka na albashin baya lamarin da kuma ya kara wahalhalun da maginanta ke fuskanta a duk lokacin da irin waɗannan bukukuwa na sallah ko kirsimati ya karatu to ko yana dalilin wannan tsada na kayan masarufi a kasuwanni tambayar kenan da na yi wa wani dan kasuwa suna na mala rabu to ai shi nama kasan abubuwa ne mai tsada mi dama su mutane suna ganin cewa kamar shi nama ba wai laifin mu bane amma mu muna ainihin bakin kokarin mu ne akai bikin sallah karama ko sallar da kai dai kamar da aka sani biki ne da ake gudanar da shi bayan kammala azumin watan ramadan kuma kamar kowace shekara malamai a bana ma ba su yi kasa a gwiwa ba wajen kira ga 'yan kasuwa su duba wannan wata na ramadan mai shuɗiya domin samun lada sunana salisu abdullahi ya kamata a ce al'ummar musulmi a daidai irin wannan lokaci wanda yake lokaci ne na bukukuwa na sallah ya kamata al'ummar musulmi su sauƙaƙa yayin da aka samu cewa wannan biki ya karatu saboda mai saboda yan uwa su kasance su ma sun yi tarayya cikin farin ciki da annashuwa a daidai lokacin da yake masu yalwa da wanda Allah ya hure musu arziki suna jin daɗi suna murna to a samu cewa su ma masu rauni suna samun irin wannan farin cikin ta hanyar samun komai a sauƙaƙe yanzu dai a yayin da jama'a ke fatan Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa wani fata da suke gabatarwa gwamnatin tarayyar Najeriya da ma na jihohi shine na ganin cewa an samu biyan albashin wata-wata domin rage irin raɗaɗin wahalhalu da ma'aikatan ke fuskanta da kuma sukunin gudanar da bikin sallah karama cikin walwala da kuma kwanciyar hankali. baban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria